الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين babu falalil amal fi ayami tashriki bai mai mai bayani akan hihikun aiki cikin kwanuka kwanukan da aka ce ma ayyamu tashriki wai kwanuka wanda ya kasance ana yayyanke nama ana shanya shi ga rana shi bushe shi aka ce ma ayyamu tashriki wasu kun wasu maluma kuma suka ce abinda ake kira ayyamu tashriki watan kwanuka wanda ya kasance ana fara sallah cikin su bayan hitowar rana sannan kuma ana jifa bayan hitowar rana don haka aka ce musu ayyamu tashriki daga shariquna watan su larabawa da jahiliya suna cewa shirik a subai subairu ya kai dukin subairu watan shirik ka hito watan in ka hito ka bayyana ga hili saboda mai suka kuma watan mai ibadodin da muka yi to dan nan an ka debo ayyamu tashriqi at-tashriqu hitowar rana at-tashriqu abinda aka yi tashriqi nan ga watan swahiyar sallah in an kai in an kai layya nama zai yi yawa sosai sosai to sai kasancewa suna gyara shi suna mai irin wanda aka waki da shi qaddidunahu suna lailaye shi suna kakkarshe shi ana shanya shi goshe sannan a sannan a sa cikin a wurin ajiya gudun kada shi lalace to aiki cikin waɗannan kwanuka babu aikin da ya lada tai to wani irin aiki na aka nuhi da ayyamu ana yi cikin ayyamu shiriki maluma suka ce aikin da aka nuhi ana yi wannan shine kabarbari kamar da bayani shi na tahi wa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace waskurullaha fi ayyamin ma'lumatin ko kuma wa yazkurullahi wa yazkurullahi suna zikirin Allah fi ayyamin cikin kwanuka ma'lumatin sanannu waskurullaha fi ayyamin ma'lumatin wannan ba qur'ani shi ka nuhi ba shi mai ruwa shi na nuhin kawai dai fassara zai yi akan abin da Abdullahi bin Abbas ya fassara ayyamal ashari wadanne ne kwanuka da ake kira ayyamul al ayyamul ma'lumatu ayyamal ashari kwanuka guda goma su ne ake kira al ayyamul ma'lumatu wal ayyamul ma'adudatu kwanuka su kuma abin kididdiga ayyamu tashriki kwanuka na rabun nama su ahiyar sallah da rarrabo da wasu hakin rabo su ake kira ayyamul ma'adudatu wasu kuma maluma suka ce a'a abin da ake kira ayyamul ma'alumatu su ahiyar sallah da wasu hakin sallah da wasu hakin wasu hakin sallah da wasu hakin wasu hakin sallah shi aka ce ma ayyamul ma'alumatu ayyamul ma'adudatu su kuma suna farawa rarrabo wansa hakin rabo wansa hakin wansa hakin rabo su ayyamul ma'dudatu wa kana min umar abdullahi ibn umar ya kasance wa abu huraira da abu huraira ya haruja ne suna hita il suki zuwa kasuwa fi ayyamil ashri cikin kwanuka guda goma <coughs> yukabbirani suna yin kabbara wa yukabbirun nasu bi takbirihima ma mutane suna kabbara da kabarbarin su wa kabbara muhammadun aliyin halfan nafilati muhammadun ali ibn muhammadun ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib yi kabarbari bayan nafila wannan kenan ko bayan nafila ana yi hadisna muhammadu nu ar'ara kala hadisna shuba an sulaimana huwa ibnu maharana an muslimin albaini an sayyidu ibn jubairin an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi ibn abbas ya ji daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama annahu kala manzon allah ya ce mal amalu fi ayyamin babu wani aiki wanda aka yi cikin wasu kwanuka afdalu min ha wanda amahihi ci daga gare su wannan ayyuka fi hadal ashir daga wannan kwanaki guda goma babu wani aiki wanda za kai ka samu lada ko wani irin aiki na wanda za ka samu lada wanda kai ka muka aikin nan cikin kwanaki goma na ramadana a kwanaki goma na zulhaji watan kwanaki goma na abin ga na tsakiya na zulhaji idan zulhaji ya kama ya kwan goma to da kwan goma duk abin da za ka yi babu aikin da za ka yi ka samu lada kamar irin wannan lokacin <coughs> kalu sai sahabbai suka ce walal jihadu ko jihadi ma kenan ko jihadi gara aiki cikin wa'annan kwanuka da jihadi yin aiki cikin wa'annan kwanuka ya yi jihadi lada ƙala sai manzo Allah ya ce walal jihadu ko jihadi sai ya toge ya ce illa rajulun sai mutuwan haraji wanda hita yuha irbi nafsihi wa malihi wa lam yarji shay'in illa rajulun sai mutuwan haraji wanda hita yuha irbi nafsihi wa malihi yuha wanda ya kasance yana nuhin jihadi bi nafsihi wa malihi wanda ya gitta kai ne ga hadari ya gitta kai ne ga halaka ya gitta dukiya ta ga halaka wallahi yaji bi shay'in bai dawo komai ba ke da samun lada kamar lada wanda yayi aiki cikin ayyamul ashir zai samu a maluma suka ce sai fa in ya kasance ya halaka rayuwa ta rayuwa ta ta kare can dukiya ta ta kare can sannan zai cimma wannan galada ko kuma sannan ya daidaita da shi ko kuma sannan ya hihice shi ashe kenan banda wanda ya kasance rai a yadda dawo da dukiya yadda dawo da rayuwa ta yi bai kai lada ta ko da jihadi ya yi ko kuma wanda ya kasance ya dawo da rayuwa amma bai dawo da dukiya ba ko kuma wanda ke an dawo da dukiya ta ba dawo da rayuwa ta ba wannan bai kai shi lada ba sai dai maluma suka ce sai dai wanda ya haɗa biyu gaba ɗai wanda ya haɗa biyu gaba ɗai shi zai samun lada daidai irin wanda ya aiki cikin ayyamul ashari ko kuma shigo tashi shi babu takabiri ayyama minan bai mai bayani akan kabarbarin da aka cikin kwanuka na mina wa iza gada iza arafata wa iza gada haka nan kuma idan ya sauko ila arfa zuwa ga arfa wa kana umar umar ya kasance radiyallahu anhu yukabbiru shina kabbara fi qubbatihi cikin hema ta bi minan can mina fa ya zama uhu ahlul majidi dukkanin mutanen da a cikin masallaci ne mina su ji shi fa yukabbiruna sai su yi kabbara wa yukabbiru ahlul aswaqi mutanen da ke cikin kasunnan da azzagaye da mina su ma su kama kabbara hatta jami'an minan takbiran hammina ta girgiza saboda kabarbarin da aka yi hiya mubalagatun fi ijtima'i rab'i sauti wannan mubalaga ne ga haduwar daukakar da sauti duk jama'a gaba da idan umarnu haɗabi radiyallahu anhu yace Allahu akabaru Allahu akabaru Allahu akabar duk gaba da wanda a cikin watan ainihin masallacin mai nazar ɗauki wannan kabbara din sannan duk kasunan da a gehen wannan zagayen wurin za su ɗauki wannan kabbara din. sai mai ta gigiza saboda wannan kabbara da akai saboda za a daga da murya daya a aje da murya daya hatta ta minan har mai na gaba da ɗinta ta girgiza takabiran aili ajal takabir saboda bari wa kana min umara abdullahi ibn umar ya kasance shi shina kabbara bi minan can mina tilkal ayyamu wannan kwanuka wa halfa salawati shina yi bayan salloli shin bayan salloli na farilla ko hannu nafila wasu maluma sun ce hannu nafila shina yi ba na farilla kadai ba wa ala sannan kuma shina kabarbari in shina akan shin hida tai wa fi fusadihi haka nan shina kabarbari in shina cikin hema tai wa majlisihi shina kabarbari in shina wurin zama ne wa man shahu shina kabarbari in shina wurin tahiya tai tilka ayyama cikin wannan kwanuka jami'an dukkanin su wa kanan maimuna maimuna ta kasance zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama ana ce mata maimuna bintul haris al ta kasance tukabbiru tana kabbara ayyaman nahari cikin kwanuka na ainihin suka wa kunna wa kunnan nisa'u ko kuma kana nisa'u wa kunnan nisa'u ala Lugatin qalilatin lugace kaɗan na larabawa ke irin wannan a luga ala wato shina bisa ga ka'ida irin ta akalunil baragisu makohin cewa akalunil baragisu saboda alfi'ilu la yusanna wa la yajma'u fi'ili ba a jam'i ne ba a tasniya tai to sai ga sun an ce wa kunnan nisa'u makohin wa kana nisa'u mata sun kasance su ma yuka bayyana suna karbara halafa abanin ne usmana bayan abanin usmana watan bayan abanin usmana lokacin nan shine ainihin amiri na madina zamanin wannan marwanun hakami shi wannan abanin usmanun afana shine abin na madina wa Umar ibn Abdul Aziz haka nan ko mata suna kabarbari bayan Umar ibn Abdul Aziz shi kuma tan halifa wanda ya kasance mai adalci layaliyat tashriki cikin kwanuka na rabon nama ma'ata da arjali mazaizai fil cikin masallaci na Madina to shina <clears throat> Ibn Hajar al-Asqalani sai yace wa qad ijtamala hadhihi al-atharu watan wa qad ijtamala hadhihi al-atharu wannan hadisan da an hakawo yanzu sun tattara ala wujudi takbir akan sabon kabarbari fi tilka ayyami cikin wa'annan kwanuka a kibas salawati bayan salloli wa gaida ha da wannan min al daga cikin halulluka wa fihi ihtilafun bainal ulama fi mawadi'a amma kuma an yi sabani akwai sabani ga malumma fi mawadi'a ga usurerai wa minhu akwai daga cikin su man kasar zalika man kasar takbira daga cikin malumma akwai wanda kasance kasar takbira ya takaitar da kabar barin ga ala aqabi salawati akan bayan salloli dukkanin su da bayan sallah ta farilla da bayan ta nafila wa minhum man hasa zalika daga cikin maluma akwai wanda sun hake banci wannan kabarbarin ana yin su wa minhum man hasa zalika akwai daga cikin wanda sun hake banci wannan kabarbarin bil makatubati duna nawafili ana yin su ga salloli na farilla amma ban da nafila wa minhum man hasahu daga cikin su akwai wanda ke bance shi bil rijali duna nisa'i ga maza kawai maza kai banda mata wa min minhum akwai daga cikin su man hasa zalika wanda ke bance wannan a wanda keɓance wannan watan da wa minhu akwai daga cikin su man hasa zalika wanda keɓance wannan bil jama'ati da jama'a dunan faridi banda mai sallah shi dai wa minhu daga cikin su man hasa zalika wanda keɓance wannan bil mu'addati bil mu'addati ga sallah wanda ya kasance an mai lokaci dunan maqabiya banda taranko sannan kuma wa minhum man hasa zalika cikin su akwai wanda ke wannan bil muqimina bil muqimi dunan musafiri ga wanda kasance mazamnin gari shi ka kafar barin ga banda musafiri wa minhum man hasu zalika daga cikin su akwai wanda keɓance wannan watan bisakinil bisakinil misri wa minhum man hasu zalika ala sakinil misri aka wanda kasance a cikin babban birni dunar ban banda wanda cikin alƙarya wa zahiru ihtiyaril buhari shumulu zalika li jami'i wa zahiru ihtiyaril buhari abinda az-zahiri ni zaben buhari shumulu zalika gamewa ainihin kabarbarin ga jami'i ga dukkanin wa'annan wuraren da aka faɗi ya ce wal atharul lati zakara hatu sa'iduhu ainihin hadisan da ya kawo na ainihin na hadisan da ya kawo na sahabbai da na tabi'ai tu sa'iduhu suna taimaka mai akan waga manuha tashi. ashe kenan kaga zahiri ne ihtiyar buhari shumulu zalika li jami'i watan gamewa kabarbarin ga ga sallah ta farilla ko ta nafila ga sallah wadda kasance ta ranko ce ko da ta adai ga musafiri ko ga mukimi ga maza ko ga mata ga wanda ya kasance shi na cikin babban birni ko wanda a cikin ƙauye to bakin abin da irin hajjin alƙala ne kawo kenan kaga wannan an samu ihtilaful ulama'i alamuwa wadi ga wannan wuraren sannan kuma ce wa fihi aidan ihtilafun wa fihi ihtilafun aidan walil ulama'i ihtilafun malum masu yi sabani aidan kuma watan fi ibtida'ihi wa intihaihi ina ne za a fara wannan kabarbari ina ne kuma amma tuka karewar su wa minhu akwai daga cikin su man hasa zalika wanda kebanci wannan watan biyomi a biyomi arfa ranar arfa sabihati wa ma'arfata wa minhum man qala bi zuhurihi wa minhum man qala bi asarihi wa minhum man qala bi subhi wa min nahari ta ranar sahiya ta ta sallallayya kaga in ka diba sun ce Kabar barin ga za su soma watan ranar alfa da sallah ta subahin sannan za a soma wasu sun kace a'a za su soma dai wannan barin watan bayan sallah ta azhar wasu sun kace za su soma bayan sallah ta al'asr wasu sun kace za su soma swahiyar sallar layya sabihata yawmin nahari ko kuma sufi yawmin nahari sannan wa'annan barin za su soma wasu sun kace a'a zuhur yawmin nahari wasu sun kace asr yawmin nahari wasu sun kace a'a sai dai watan rana ta abin gararrabo ranar kabar barin za su fara to me intihaihi shi kuma intihaihi wasu maluma sun ta akan cewa intiha'ut takabiri wannan kababarin da akai tuke wasu shina karewa watan swahiyar sallah a wansa hakin rabo rana yini na yini na uku kenan swahiyar sallah a swahiyar yini na uku rannan wannan kababarin ke karewa haka wasu maluma sun kace akan abin da imamu na malike ta yake nan rarrabo wansa hakin rabo wansa hakin wansa hakin rabo da su bayan sai su kare Shi kuma sha fiye ta cewa suna karewa amma sai bayan sallah a zahar. Sani. abu ne Ayamin, Huwa a fal dondo kai ne. Kala Haddatun malam Kunar a nasin. Kala Haddatunni Muhammadu na Habiba karin a saka iyu. Kala Sa'adatu na tambayi Anassan, wani hannu gadiyaya da ni da ana mun dawo min nan daga Minna. in ji muhammadu na abubakar a sakafi ya ce na tambaye ana dani da shi mun dawo da mina shi ce babu takabiri ayyama minan wa iza gada ila arfata wa iza gada ila arfa wa nahnu gadiyan min minan ila arfatin zuwa ga arfa wato na mai tambaya an tarbiyata akan talbiya kayfa kuntum tasnauna ya ku ha kasance kuna aikatawa ma annabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala ce kana yulabbil mulabbi la yunkaru alaihi mai talbiya ya kasance shi na talbiya ba mai musanya masa wa yukabbiru mukabbiru mai kabbara na kabbara fala yunkaru alaihi shi ma ba a musanya mishi babu takabiri ayyama minan iza wa iza gada ila arafata حدثنا muhammadun huwa muhammadun isma'ila mai ملتاه kenan ko kuma haddathana muhammadun huwa muhammadun yahya az-zuhali malamin mai littafi kenan qala ce haddathana haddathana umar ibn habsun giyasin حدثنا عمر بن حفص عمر دان حفص يا فدا مني حفص بن غياث قال شي حدثنا ابي حفص بن غياث يا فدا مني ان آتمن دغ آتمن سليمانا an habsata. daga hamsa an habsata hiya binti sirina wata ana kiranta Habsatu binti sirina ya wannan ce muhammadun sirina da anasun sirina da yahyan sirina an ummi adiya daga ummi adiya ana kiranta ana kiranta wata nusaybatu bintu ka'abin kala tace kunna mun kasance numur an hore mu anna haruja mu hita yawmul idra na idi hatta nuhrijal hatta nuhrija hamma hidda albikira wadda ya kasance budurwa ce mu hishe ta min hijira ha daga cikin gidanta hatta hurijal khuyyala ba ma mata wanda ya kasance ma hutsarki bane mu hidda ma hutsarki hatta hurija hamma hidda alhuyyala mata masu haila faya kunna halfan nisa'i a faya kunna sai su kasance su mata masu haila da ainihin mata masu tsaki su kasance halfan nasu bayan mutane fayuka birna sai su yi kabbara bi takabirihin da kababbari na maza da una su yi addu'a bi du'a'ihim da addu'a ta maza yarjuna barakata zalikal yawmi suna fata suna son su samu albarka ta wannan yini wa huwa watan da tsarkin da aka yin nan daga zunubai wannan yini na wanda ya kasance shi na tsarkake mutane daga zunubai sun hito su ma sun tahi idi saboda suna son su samu ainihin albarka ta wannan yini da kuma tsarkin da aka gare shi wanda aka samu ciki ne na tsarkaka daga zunubai babu salati ila alharabati bai mai bayani akan sallah zuwa ga alharabati a daddaga ko kuma gajeren mashi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله أن نافع عن ابن عمر أن النبي حقيقة منذ الله صلى الله عليه وسلم كان يكسن شيء turkazu ana kafa mishi alharabatu kana turkazu alharabatu ana kafa mishi ainihin a mashi hu gaba gare shi yawmal fidiri swahiyar sallar azumi wannan hari da swahiyar sallar layya sun masa annan yusalli shi sallah watan shi dibi ainihin wannan mashi sai shi ta shi shi sallah gajerin mashi na shine ake ce maharba babu hamlul anzati abul harbati bayna yadil imami yawmal babu hamlul anzati bai mai bayani akan ɗaukar daddaga abul harbati ko kuma ta mashi gajeren mashi wanda kasance ana ce mishi ajalon mashi بين يدي الإمام قبل الإمام يوم الإيد صحيح صلى الإيد حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد آه قال حدثنا الوليد هو ابن سليمان قال حدثنا أبو أمر هو شيباني قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله يكسنشي يغدو إلى المصلى شنا تهيا دسواه ورين صلى تإيدي wala anna zatu bayyana daihi daddaga tana gaba gare shi tuhumalu ana dokar ta watun sababin musalla a kafa ta can wurin sallah baina yadayhi gaba gare shi fa yusalli ilaiha shi sita ta shi sallah kaga za a doke ta a tahi da ita ga hacan kuma an yi hani akan dokan makamai nan kuma gashi ai ainihin alharba mashi na gajeren mashi to nan ga ashe kenan in akwai lalura babu komai ana ɗauka kuma in ya kasance akwai aminci daga a cuta mai da wannan makamin in akwai aminci daga a cuci da wannan makamin babu laihi ana ɗauka tun da gashi manzon Allah an dokan mai kuma ya bada umurni na doka din babu hurujin nisa'i wal khuyyal ila musalla bai mai bayani akan hitan mata da masu haila hitan mata masu tsarki wal khuyyal da mata wanda kasance ba su tsarki ila musalla zuwa gurin sallah حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ايوب هو ابن ابي تميمه الصحتياني عن محمد هو ابن an عن ام an ummi adiya qalat ta ce na an hore mu an huraja muhidda an huraja muhitar da al'awatika mata waɗanda ya kasance tattuna ko kuma waɗanda ya kasance sun samu yanci daga uyayensu su kauhahe su zawatil huduri waɗanda ya kasance wata ma'abuta shamaki na zawatil huduri masu shamaki akwai wa zawatil huduri zuwa wa zawatil huduri suna zuwa wagga dai riwaya take zawatil huduri babu wawu qalat umirna an nuhrija al-awatiqa zawatil huduri umirna an nuhrija al-awatiqa zawatil huduri sai shi kasance bayani daga daga ainihin awatika ko kuma badali daga gare shi wa an ayyuba akwai riwaya wadda ainihin shi hammadun zaidan yayo daga ayyuba amma ayyuba daga wa an hasata binti sirina wacce riwaya ta muhammadin sirina ce dan uwanta ayyuba an muhammadin sirina ayyuba an hafsata binti sirina an gane ko to gaugar riwaya ta biyu wadda ya kasance wancan isnadi shi na ba wani na ba illa dai kawai nan ga wannan isnadi ayyuba na a inda bi a ta asahata yani an hafsata binti sirina can kuma ayyuba na an muhammadin sirina yace shi na cewa an ayyuba akwai riwaya daga ayyuba an hafsa daga hafsatu binti sirina al-ansariya bin nahwihi daidai hadisi wanda ainihin ayyuba ya ruwaito daga muhammadu nisirina waza da sai dai kasance shi ayyuba ya ƙara nan fi hadisi ga hadisi ne yace nana waza da ayyuba ya ƙara fi hadisi hafsata ga wannan hadisi na hafsatu ƙala ayyuba yace au ƙala ko kuma ta hafsa ce al'awatika zawa wa zawatil huduri watan nan umirna an nuhrijal awatiq wa zawatil huduri can kuma umirna an awatiq wa zawatil huduri ga riwaya ta ayyubu an muhammadin sirina nan kuma ga riwaya ta ayyubu an hafsata binti sirina umirna an nuhrijal hawat an nuhrijal awatiq wa zawatil huduri kenan adafi na an kai da wawu wa zawatil huduri da mata wanda ya kasance suna cikin gidan suna cikin shamaki al huduru asuturu wa ya azinnal khuyyalu al mutalla amma mata waɗanda kasance masu haila ne su nisanci masallaci babu huruji sibyan ila al musalla bai mai bayani akan hita in ya rikan kana zuwa wurin sallah ta idi haddathna amrun ah, haddathna amrun abbas qala حدثنا abdurrahmani huwa ibn ابن qala قال sufyanu huwa sauri an abdurrahmani daga an abdurrahmani ko ah, an abdurrahmani ibn عن an abdurrahmani huwa ibnu abisin qala yace sami'tu naji ibnu abbas abdullahi ibnu abbas qala yace harashu nahita shi abdullahi ibnu abbas yace na ma annabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawmul fitri sahiya sallah karama shi nace babu huruji na ila musalla saboda lokacin na abdullahi ibnu abbas kalmin yaro na ako kuma ta abhan watan sallah ta layya fasallal ida manzo Allah sallaci idi sun masa annan haɗa bai hudu ba sun masa annan a tan nisa a yazo inda mata fa wa hunna ya musu azu wa hunna ya tunatar da su wa hunna ya kore su bi sadaka da su yi sadaka babu istiqbalul imami annasa fi hudubatil idi bai mai bayani akan liman shina kuskantar mutane ga huduba ta ta idi qala abu sa'idin abu sa'idin al-hudri yace hadisi ne shina ta mai tsawo qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya miƙe muqabilan nas ya kuskanci mutane babu istiqbalul imami annasa حدثنا أبو نعيم هو فلد دكين قال حدثنا muhammadun بن an zaidin daga zaid alyami an sha'abi daga sha'abi an al-bara'i daga bara'u ko ibnu azibin qala yace harajan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya hita yawma adhan swahiyya sallah layya fa sallal idi sallaci idi raka'atayn raka'a summa hmm? ila al ko ah, to ah, haraja baki haka nan na illal baki akwai ruwa ta illal baki in an kace illal baki shine musalla saboda nan na manzo Allah ke sallah ta idi ta idin a ta idin sallar azumi da idin sallar layya don nan manzo Allah ke su baki a gare da mun ka sani sai ce mi fa sallal ida ya sallaci sallah ta idi raka'a ta ne raka'a biyu ثم أقبل الله ينابي وجهه وهذا هو المقصود بترجمة الباب باب استقبال الإمام الناس في خطبته ثم أقبل علينا سنة يخسكنتم بوجهه لخسكاتي وقالت إن أولا حقيقة كركن نسكنا عبادة مفي يومنا تكين مهذا ونن أن نبدأ بصلاة مهارة صلاة sun masu annan na ji a mu koma fana hara mu soke layyanmu fa man fa'ala zalika duk wanda aikatar da wannan faƙawa faƙa sunnatana ya dace da sunnanmu wa man zabaha wanda yanka qabla zalika gabanin wannan fa inna ma huwa shay'un wani abu ajalahu da gawwata li ahlihi ga yallai ne laysa min nusuki fi shay'in bai cikin ibada ta layya da komi fa qama rajulun wani mutum ya miki ana ce mishi abubura timnin yarin fa qala ce ya rasulullahi ya manzo Allah inni zabahatu na yanke na yanka gabanin sallah wa indi jaza'atun amma ina dugun rarriya hayrun ita amma yiciya mai musulunci daga mai shekara biyu qalati izbaha haka yanke ta wala tafi an ahadin ba'adaka ba ta isan ma kowa bayanka babul eh, babul alami alladhi bil musalla bai mai bayani akan al'alami alamomi wa'anda annabi bil musalla inda ake sallah ta idi haddathna musaddad huwa ibn musarhad قال حدثنا يحيى هو ابن ابي كثير قال حدثنا يحيى هو يمن قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان هو الثوري قال حدثني عبد الرحمن بن قال حدثني عبد الرحمن بن عادس قال سمعت ناجي ابن عباس قيل انك ce da kuga ga Abdullahi bin Abbas ashahidta ida ka halarci idi ma annabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ce na'am na halarci idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walaula makani mina sigari ba don karamci na ba don matsayina ga manzon Allah ba na karamcin shekaru na ma shahidtu huda ban halarci tare da shi ba to ina da karamcin shekaru amma ina da kusanci ga manzon Allah dan kusanci na bin shi mun ka tahi tare da shi in ba don haka nan ba ban in sai in bi manzon Allah mu tahi tare da shi ba kafa da kafa haraja manzon Allah ya hita hatta atal alama hayya zo ga alama allazi inda dari kasirin salti wadda a daidai gidan kasirin salci to kasirin salci watan zamanin manzon Allah an ka haihe shi amma bai bai girin tare da manzon Allah ba amma kuma ya kasance sai ya zo nan daidai baki a sai gida ya kasance kuma gini na duk wata gina da aka so a yi wannan wurin shi na gina ma marwanul hakami shi na gina ma wannan marwanu a abin ga wannan wurin shi gina mimbari wannan wurin an gane ko don haka sai kasance har ya kasance ana ce mishi daru kasirin salti in ka zo gida ne akwai wuri na nan tuna alama ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hidda in jiki sallar idi baki inda manzon Allah ya zagaye kenan ko kuma inda an ka hidda alamomi da zakkuwa wannan wurin za ka yana nan a wurin sallar idi din to shi na ce babul alamin ladhi al ko babul alamin ladhi bil musalla bai mai bayani akan alama wadda a wurin sallar idi to shi na ce haraji manzon Allah ya hita hatta atal alama har ya zo ga alama allazi inda dari kasirin sarci fa sallama zo Allah ya salla summa sa'annan hadaba yayi huduba summa atan nisa sannan ya zo inda mata wa ma'ahu bilalun shi a tare da bilal fa azahunna bilal ya musu azu wa zakkarahunna ya tunatar da su wa amarahunna ya kore su bi sadakati da yin sadaka fara'aytunna fara'aytuhunna sai ainihin shi wannan Abdullahi ibn Abbas yace ni gane su ya hawaina suna miƙawa bi aidihinna da hannuwansu Hmm? wani a duk inda mun kai to ai manzo Allah kawai aziba bilal ba <laughs> manzo Allah ya wa'azi wa zakarahunna ya tunatar da su wa amarahunna ya kore su bi sadaqati da yin sadaka hunna shi Abdullahi ibn Abbas yace ni gansu ya hawina suna miƙawa bi aidihinna da hannuwansu ya hu suna jefa abinda sun ka ko na sadaka fi sobi bilal cikin tuha na bilal sun man dalaka sannan manzon Allah ya tafi huwa shi wa bilal da bilal ila baitihi zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zakil imami an-nisa a yawmal idi ba mai bayani akan wa'azin liman ga mata ranar idi eh minti biyu sun karege a ci gaba ko a tsaya a ce a tsaya shi na da yawa ko to an ci a tsaya nan tun da minti biyu suka rage alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah eh, me zuwa hukun mm. mm. <coughs> adiba misbahu rawi بالزاي في قريشهم هزام بالرأي في أنصارهم هرام aishi yi wa bilibu surati wala abu yi fi kofatin bisha mai kul an siyo isilun bi kasarin faso ku ni sini ilamunu zakawa na bi fatahi zaini wa mi zuwa ruwan bil kasari illa fi wala ya zida wal yarabu ibi dammi wa shat ma fi sahihain biya ya saru illa munubasharin waja sayaru bil kasari bishirun galiban famu ujamu ahamil lada arba'atin sul mamumi ibnu sa'idin wa ibn bihril madani ma am ma amni abdullahi wa amni mihjani a <clears throat> ah, bizai muna cikin al-mu'talifu <clears throat> yace bizayi watan in an karanta zai fi qurayshihim hizamun hizamun bizayi da da zayu yake fi qurayshihim ga qurayshawa qurayshawa suke sa hizamun hizamun damara in ka ji an ce hizamun to wannan suna ne na qurayshawa ashe in kana karatun littafin hadisi in ka cimma ha'un wara'un wa alifun wa mimun saboda can da laraba ba hasa diga gaba hasa ma shi to in ya kasance cikin qurayshawa na hizamu za ka Ya ce to nana birra'i in kuma kasance birra'i da rana shi kuma haramun haramun za ka karantawa fi tarihin ga lansarun su kuma lansarin su ka sa haramun su kuma qurayshawa su ka sa hizamun to wannan shi aka ce ma da haramun da hizamun ba su da bambanci sadda ba a diga gaba a samasi to sai ce akwai aishiyun akwai absiyun akwai ansiyun sannan kuma akwai isiyun to shi na ce aishiyu fil busurati busurdawa mutanen busur suka sa al'aishi ashe sadda laraba ba hasa digagga ba hasa masu za a sa ainun a sa turke daya sannan a sa turaku guda uku sannan a sa ya to in ka aiko irin wannan in mutanen busura na ka karanta fulanun al'aishi su adda al yuna wa minhu daga cikin su akwai Abdurrahman Abdurrahman Mubarakin Abdurrahman ibn Mubarak al-Aishi tace mi sannan wal absiyu akwai shi kuma kan absiyun shi kuma haka absiyun shi kuma bil kufati mutanen kufa suke sa al-absi akwai wannan wanda ake kira watan Ubaydullah ibn Musa al-absi ba Abdullah ibn Musa ba Ubaydullah ibn Musa al-absi sai mi to fi shami shi kuma tana in ya kasance mutanen shamna kulka ce shi kuma al'ansiyu akwai umairun hani'in wa bilalun sa'adin wanda kone su ana ce mishi al'ansi a ah, wannan umairun hani'in al'ansi da wannan ah, ah, da wannan hilalun sa'adin al'ansi umairun hani'in al'ansi da hilalun sa'adin al'ansi shi kuma ba ibnu idin yake ba al'ansi kuma kowanne su a tabi'iyeni ba a tabi'ina ba can masu shehi sun sa a tabi'ina ko dai ka sa a ni kuma a ni ko kuma ka ce ni saboda ya ce ka fulanin ka fulanin to sai a asalun da isilun sadda laraba ba su sa masu ba su sa digagga ba bambanci tsakanin isilun da asalun sai ce isilun rubuta isilun bi kasarin da yin kasara fa sukuni sini da sukuni ga sin isilun ba asalun ba ba kuma isalun ba to dukkaninsu haka larabawa ke sawa duk inda ka ga suna in dai suna nan larabawa to haka karanta shi da isilun in dai suna na balarabin suna isilun za ka karantawa sace ilmun zakawana banda isilun zakawana shi kan bai fita hizaini asalun zakawana asalun zakawana bai fita hil aini wasini to sai miswarun da musawwarun akwai miswarun akwai musawwarun to sai kasance shi miswarun shi adda yawa sace miswarun bil kasari da kasara yake illa fi walad yazida banda dan dan yazida shi ka abin da ake kira ne musawwarun yazida wal yarbu'i sannan banda ainihin dayar na wannan yarbu'i ana ce mishi shi kuma wannan a ana ce mishi miswarun abdul malkimni yarbu'in hmm? a ah, musawwirin haiko to shi na ce illam ne zida illa banda fi zida ban da na ya zidu shi ɗan ya zidu ana ce mishi musawwarun yazida wal yarbu'i sannan banda na dan yarbu'i shi kuma ana kiran shi watan ainihin musawwarun yarbu'in a ah, musawwarun abdul maliki al yarbu'i al yarbu'i yake ba yarbu'i ba wannan ainihin saboda lura waka ce aliyar bu'i shi kan bi don ma za kai wa shaddin sannan kuma ka sa shadda musawwarun musawwarun to wannan shi abinda an ka samu cikin littafai daban-daban na hadisai banda sahihai wannan wanda mun kawo watan waɗanda kasance suna cikin Buhari da Muslimu ko Abu Dawuda ko Tirmidhi ko Nisa'i ko Ibn Majah ko waninsu wannan shine alqismul awwal to sai alƙilmu sani kashi na biyu shi kuma ma fi sahihaini ma ya kawo fi sahihaini abinda akwai cikin sahihaini au fil muwadda ko cikin muwadda wannan da zamu kawo wa yanzu ba a samu su in ba cikin Buhari da Muslim ba ko kuma cikin muwadda Malik ciki ɗaya za a same su yace ma fi sahihaini abinda aka samu cikin sahihaini wato ko kuma au fil muwadda ko cikin muwadda biya ya tarun duk inda ka same shi ya tarun zaka same shi da ya inda ya illam nu basharin banda ibnu basharin watan shi kan abinda aka ce mishi watan a wannan basharu yake basharu a wannan ana ce mishi basharu nu basharin ibnu basharin ko a muhammadu nu basharin hi dan in ka diba in mun ka ce yasarun da basharun ba su da bambanci yasarun basharun ba bambanci sabda ba a diga gaba a samasi kaga in ka diba zakai tuke turke daya in kai turke ɗaya sai kai tura ku guda uku sai ka sa alifin sannan ka sa ra to shi za ka ya saru shi za ka karantawa kuma basharun to sai ce shi na ce ma fi ni biya inda ya ya saru za ka karantawa illam nu basharin banda muhammadu ni basharin waja sannan kuma tan zo kuma akwai sayyaru akwai sayyaru sayyaru salamata ana ce mishi addalami a ah, sayyaru salamata ake kiran shi yace bil kasari ko illam basharin waja sayyarun sannan kuma tan sayyarun yazo shi kuma sayyarun bi taqdimi sini shine aka cewa ma wa qala ishbahu fihi illa fi taqdimi wa tahiri an samu ishbahi tsakanin yasarun da sayyarun akwai ishbahi kwarai wannan ya an haga bata su wannan sinu an haga bata suwa in ka gabatar da ya kace yasarun in ka gabatar da sinu kace sayyarun to akwai sayyarun akwai sayyarun a akwai sayyarun salamata addalami bil kasari bishirun shi kuma watan akwai bishirun akwai basharun alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Hadiba usuluddini shahi na 25 ko shahi na 25 ko ga ga dabi na biyu dabi na daifa shi ma 25 ko an samu wafaka wa qala shehu tagammadahu Allahu bi rahmatihi muhtarun fi fi'lihi wa tarkihi muhtarun Allah mai zabi na fi fi'lihi ga aiki ne wa tarkihi da bari ne Allah shi na da zabi gayi ko bari wal kamalul ilahi kammala ta cincinta bauta kulluhu dukkanin ta wajibin ta lahu ga Allah wan naqasul ladhi huwa diddul kamal al ilahi wan naqasu naqasa allazi wannan da ke hoshi diddi shine kishi al kamal kamala al ilahi na cincinta bauta kulluhu dukkanin ne mustahilun rena alaihi ga Allah subhanahu wataala sha bayani lamma zakara shehu lokacin da malam ya ambaci ma yajibu lillahi ta'ala abinda ke wajaba ga Allah me shi ne sifatan su ne daga cikin sifofi guda 20 tafsilan rarrabe fi haƙƙil hasati ga alhaki na malamai shari'a fi zikiri ha ijmalan sai malam ya shiga shina bayanin ta ijmalan a ijmalan dunkule ko kuma ijmalan gaggame fi haƙƙil ama ga alhakin jahilai wa ƙala yace muhtarun Allah mai zaɓi na fi fi'ilihi wa tarkihi ga aikatawa ta ko bari ne wa haza wannan bayanin bayani na bi annallaha cewa Allah ta'ala ɗaukaka laysa mukurahan ba a kilata shi wa qarirul ihtiyar lillahi ta'ala tabbatar da zabi ga Allah subhanahu wata'ala yana fil ikraha shina kore shi da tawa ga Allah subhanahu wata'ala wa kullu ma aqrab al ihtiyari duk wanda ya kirari akan cewa Allah mai zabi na yana fil ikraha annallahi ta'ala shina kore shi da tawa ga Allah subhanahu wata'ala wa kaza haka nan qauluhu ce wanda yayi wal kamalu ilahi kulluhu wajibun lahu kammala ta cancanta bauta dukkanin ta wajibata ga Allah wan naqasu allazi huwa liddul kamali na kasa wanda ya kasance shi kuma kishiya ne na kammala Al'ilahi na cincin tabbauta mustahilun na alaihi ga Allah subhanahu wataala wa hadha wannan fi haqqil muqallidi ga alhaki ne wanda ya kasance jahilina allazi huzu bi qawlil ghairi wanda ke riko da qawlin wani min ghairi ma'rifati dalilihi ba tare da sanin hujja tai ba idza alima idan shi jahiliyatan annal kamalal ilahi haqiqa kammala ta cancin tabbauta kullahu dukkani ne wajibin wajibi na lillahi ga Allah ta'ala da haka ijmalan gangame faka annahu aqada bi jami'il wajibati lillahi subhanahu wa ta'ala tafsilan faka annahu kamar dai shi aqarra yayi kirari bi jami'il wajibati da dukkanin ababan da kasance wajibai na lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan wannan ta yaqil ama kenan wa kazalika haka nan idza alima idan shi jahili ya san annan na ƙasar lazi huwa diddul kamali haƙiƙa na ƙasa wanda ya kasance shine kishiya na kammala kullahu dukkani ne mustahilun korare yana anallah alallahi ga Allah ta'ala da haka ijmalan gangame fa ka annahu aqarra kamar dai shi jahiliya ya kirari bin nawi kullul mustahilati da kore dukkanin ababan da sun hakoru alallahi ga Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan rarrabe wa kazalika haka nan idza alima in yasa anna Allah muhtarun Allah mai zabi ne fi fi'lihi ga aiki ne tarkihi da bari ne ijmalan gangame fa ka annahu aqada bi jami'i jaizati kamar ya kira daga dukkan ababan da ajjaizai tafsilan rarrabe wa hadha wannan kulluhu dukkani ne ala tariqil ijmali akan hanya ta abinda an kawo gangame fi haƙƙin muqallidi ga alhaki non da kasance jahilina wa huwa qa'imun to shi wannan riko da irin wannan idan jahili ya riko da irin wannan gangame wa huwa qa'imun ya tsaya muqamal ilmi matsayin sani fi haqqil ulama ga hakin maluma kama sayati bayanu zalika insha Allah ta'ala zikrul wajibati wal ja'izati wal mustahilati fi haqqi rasulillahi alaihi wasallatu wassalamu zikrul wajibati ambaton wajibai wal ja'izati da ja'izai wal mustahilati da ababan da kasance sun koru fi haqqi rasulillahi ga sha'anin manzannin Allah alaihi wasallatu wassalamu wa rusuluhu manzannin Allah kulluhum dukkanin su min adama daga adama ila muhammadin har zuwa ga muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sadiquna masu gaskiya ne umana wa amintattuna muballiguna masu iyar da ma umiru abinda an ka ba su umurni na bi iblagihi da da haƙi ga halittu wal kamalul bashari kammala ta kammala ta mutuntaka kulluhu dukkani ne wajibin wajibi na lahun ga annabawa wanne kasul bashari kasa ta mutuntaka kulluhu dukkani ne mustahilun korena alaihim gare su annabawa wa yajuzu shina halatta fi haqihim ga sha'anin su al cin abinci wa shurubu da shan abin sha wa nikahu da aure bal wal bai'u da saye wa shira'u da sayarwa wal da rashin lahiya allazi la yati ila naqatin suna rashin lahiya amma rashin lahiya da ba ta kai su zuwa ga naqasa sha bayani waja'a fil qur'ani ayatun kasiratun ayoyi masu yawa sun zo cikin alkur'ani to hadisi suna ba da labari bitifalitin da yawa anil anbiya daga annabawa wa rusul da manzanni na Allah wato hadisi suna ba da labari aidan kuma bi hikimatin ta'ala da hikima ta Allah fi salihin ga aiko su lil hidayatil bashariyya domin shirya suwa ta dukkanin mutane wa bayani qasasihim da bayani akan kisoshin su ma tare da aqwamihim mutanen su fi da'awatihim akan kiran su lahun gare su fi ma ja'u bihi da abin suka zo da shi min haƙƙi na gaskiya wa wurudu da turgo wa aqwalihim da tutukan su wa aqwalihim da ayukan su fi ma fa'alu ga abin suka aikata bi anbiya'ihim da annabawansu abin sun ka aikata ga annabawansu min sabbin nazagin su wa kazafin da ya musu kazafi wa katalin da kashe wasun su wa gairu zalika da wannan wannan min ma hu daga ayin sun kazu da shi min qamih daga mutanen su sannan kuma wa zikru da ambatun majalalla ma ajrallahu abinda Allah ya gudanar ala aidihim akan hannuwa ta annabawa min mu'jizati shine mu'jizoji addati masu gode ala isbatin nubuwati akan tabbatuwan manzanci da annabci lahum gare su sannan wa batul hadisi da shi hida bayani annubuwati sayyidina akan shugabancin akan annabanci akan annabci annubuwati sayyidina akan annabci na shugaban mu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama sannan wa isbatu habil mu'jizati da tabbatuwa da mu'jiza alhalida da wa mamma allati hiya alquran wata kasance ita ce alqurani li yakuna don shi kasance hataman shine hatiman shine ciko li rasulillahi ga manzannin Allah wa anbiya'ihi da annabawa ne wa yakuna alquranu Qur'ani shi ma shi kasance shine hatiman ciko lil kutubi ga littafai al-munazzala wanda an kasabka suwa Allah rasul akan manzanni wa min al-umuri al-muqarrara akwai daga cikin al'amura sun ka tabbata fil aqidatil islamiyya ga aqida ta musulunci annal iman haqiqa imani bil anbiya da annabawa wa da manzanni wa bima unzila alaihim da imani da abinda an kasabka suwa gare su ne kutubi na littafai min arkanul imani shina daga cikin rukunna na imani wala yu'addu al-insanu mu'minan ba za a kididdigi mutum musulmi ba mumini iza lam yu'min bihim idan bai imani su ba kulluhum dukkanin su idan bai imani su ba dukkanin su ba za a kididdige shi cikin musulmi ba wa bima unzila ilaihim haka nan kuma idan bai imani da abinda idan bai imani da abinda aka saukar san musu ba ijmalan gangame fi ijmali ga abinda zo gangame wa tafsilan da abinda zo rabe fi tafsili ga abinda zo rabe wa adamu tabriki sannan kuma da rashin bambantawa bainahum tsakanin su lin nususul saboda nasu suka sun kasance yankakuna sun zo cikin alqur'ani sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama wa min zalika akwai daga cikin abin da kasance na na qad'iyyi qauluhu ta'ala amana rasulu mun yi imani da manzo amana rasulu manzo ya imani bima unzila ilaihi da da an da da an kasafka suwa zuwa gare shi me rabbihi daga ubangiji ne wal mu'minuna su ma mumine sun yi imani da abin da an suwa daga Allah zuwa ga manzonsa kullun dukkanin muminai amana billahi sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikunsa wa kutubihi sun yi imani da littafansa wa rusulihi sun yi imani da manzanninsa wa qawluhu zance ne ala da haka wa manya yakfur billahi duk wanda kafirtan ma Allah wa malaikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir wal yawmil akhir sannan kuma yi kafirtan ma ranar alkiyama Baƙar dalla dalalan ba'ida haƙiƙa ya bata bata mai nisa wanda ya kasance yana nisa yana nesa yana nesa kwarai daga shari'a wa maru da abinda an karo ta fil hadithil mashhuri ga hadisi wanda ya kasance mashhuri na al'imanu abinda ake kira imani an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wa yawmil ahad ranar alqiyama wa bil qadari kai imani da qaddara khairihi alheri na Allah wa sharrihi da abinda Allah ya kaddarta na sharri rawahu muslimun wa ghayruhu ta'rifun nabiyyi wa rasuli fi dillahi wal farqi bainahuma alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ma ko fi ma gudana ila ma ko fi ma zuwa ga abin suka zo da shi ko cikin abin suka zo da shi eh eh eh babu fili kuskure na na bugu gyara ne an gyara ga nusa ta biyu sai ku gyara don wanda ke laifi idan ya tuba daga laifi ne in dai ya tuba ba da ne shi kuma ga wannan zunubi Allah ya gafarta mishi ma a sarra manista gafara walau ada fil yawmi sab'ina marra hadisi na wanda ya kasance hasanun nasihihun tirmidhi ya rawaito shi manzo Allah shi na cewa ma a sarra manista gafara wanda ke cewa Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mini Allah ya gafarta mini bai doge akan laihinsa ba walau ada fil yawmi sab'ina marra ko da ko ya koma aikata laihin nan ya kunkumta ciki ne har sau saba'in in dai kullun ya aikata shi na da ya sani akan abin da ya aikata sannan shi tuba ma Allah to Allah zai gafarta mishi Buddin dai bai kasance bisa ga na shi kai ba bai wannan me ce eh kuma kowane suna bayyanawa to inda ya kasance kowane su bai cuta ma wani ga karatu na babu kome kowa na iya bayyanawa inda ya kasance kowa ba zai cutu akan bayyanawa wani ba amma idan wani zai cutu akan bayyanawa wani to ya kamata kowane su shi asirta

saboda kin shiri da su sabon Allah ne kuma ba awa kowa da a wajen sa'a ma Allah don hakan ga sadar da zumunta Allah ce a sadar da zumunta don hakan ga idan ya kasance mahaifiya kina da rashin shiri da 'yan uwanta shi kashi dauki wannan matakin kuma koda ta hana mai shina ya tahiya sace ba tare da sanin ta ba wanda ya wasici a mai laishi aka walaye wanda bai wasici ba za a yi mishi sai in ya wasici mace wadda mijinta ke bata marai ta yi ta ƙara ta bai bari ba bayan haka nan kuma ita ma ta gano abin da ke bata marai ta yi domin ta rama kada ta yi haka nan don in ta yi haka nan ta saba ma Allah ta bar shi ne da nashi zunubi kuma Allah zai tambaye shi haƙƙin ta ranar alƙiyoma hmm. eh shafa kwalli sunna ce na mata shafa kwalli sunna ta ga mata amma ba ga maza ba mizinatin nisa'i wa huwa mizinatin nisa'i ce ta mata ba ce ta maza ba haka mai risala ya ce eh eh in wanda wanda mahaihiya ce ke sabani da 'yan uwanta in akwai in akwai magabata wanda ya kasance watan suna ya mata magana ta shido ya samu shi kai karar ta gare su domin a gyara hmm. Hmm. Eh. in an ka sa ƙur'ani ƙur'ani wanda aka hansa in an gano masu yawa ba za a karanta shi ba saboda ba a karatun alƙur'ani da kuskure sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam